sunana malam ibrahim a ra'ayina ni dan kasa ni so nake gaskiya a kara duba a ta anket din a gani suwa da suwayen suka yi wannan asasina na ibrahim bari mai sa dan mi nace haka nan dan mun ga da mu ƙasa ce ta demokrasi bai kamata a ce a zuwa kashe su wani kasa ba haka nan kuma wanda su kashe su an san da suna nan mun ga dai an shugabanni wanda suka zo Nijar kullum sai zo ce da bincike bisa wanga sasina har yanzu shiru fami bare su sun san me yasa suke tambaya da ayi bincike bisa haraka asasina an bare dan in sun ci ayi bincike dan sun san da akwai wanda shugabanni eh, horarar la da na kuma soja wanda su mun san an san da suna cikin wanga harka asasina bare kenan in fami bare ta ce ita tana son haske biskan waga eh, asasina sai dawo ku kuma ku zo kun ce Eh, a ba su domajin intere yanzu fami bare abun na ga hannunsu suna na ramatu ni dai a gani na waga shari'a da kawai a bar mu Allah tun da dai yau shekara goma sha bakwai da yin wannan abun ba a yi shari'a ba to a yaushe za a yi shari'a ƙasar mu nijar ga ta gaya da ta zama shari'a yau mutum sai ya lahi an san da shi ana ganin shi kuma a bar shi to bale wanga a ce an tanki shugaban ƙasa mai iko amma irin wanga kashi bai kamata ba shari'a ga a shekara 20 ma ni dai ga gani na ba za a yi ta ba jayayya ce kawai za a yi ta yi kun ga uwan ransu ransu yana baci suna zaton za a yi shari'a kun ba yi za a yi ba kenan kawai ga su bar ma Allah ta Allah ya shari'a sunan malami Kimba Usmana sai dai muke Allah shika shugaban kasa General Bara mai nasara kuma ya sa kwanciya hutawa ne amma zancen bincike ni a naura yi a bar waɗanda suka aikata wannan eh, mummunan aiki ko mu ce ka zama aikin nan da Allah tunda mun gane mu talakawan Niger da iyalin General Bari mun gane da 'yan siyasa duka Niger kap ban ce wani ko wani ce ba ba su son a kawo zancen binciken nan tunda in ka lura tun zamanin Tanja ya yi shekara biye da goma ana ta nema a yi wannan binciken an kasa yin shi yanzu ga shi waɗanda da an san su da cikin adawa suke yanzu su ce rike da milki su ma sun yi shekara biyar har yau ba su son a kawo zancen bincike